Masu ruwa da tsakiya jami'iyar APC jihar Nasarawa sun yi wani zama na musamman da 'yan takarkaru da suka fafata a zaben fidda gwani don ɗinke duk wata ɓaraka da ka iya kunno kai a jami'iyar. Mutane goma sha ɗaya ne suka tsaya neman takarar gwamna a jami'iyar ta APC jihar Nasarawa, yayin da mutane bakwai suka yi takarar sanata. sai kuma mutane da tara suka tsaya takarar majalisar wakilai. Mutane ɗari da goma sha bakwai kuma suka tsaya takarar 'yan majalisar jihar Nasarawa. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce makasudin taron shine su kira waɗanda ba su yi nasara a zaben fidda gwanin ba don goya baya wa waɗanda suka yi nasara don cimma burin jam'iyyarsu. Bayan an gama zaben fitar da gwani na jam'iyyarmu akwai mutane da ba su samu nasara ba akwai kuma wanda sun samu nasara kuma ka'ida ne ya kamata mutanen da ba su samu nasara ba a kirawo su a ji ko suna da koke-koke don a haɗa kai a cimma a matsayin abu da ke so to alhamdulahi mai girma gauna bisa jagorancinsa ya kirawo duka 'yan takara guda goma sha ɗaya na gwamna kuma dukkan goma sha ɗaya sun amince sun yarda za su yi aiki da ainihin wanda Allah ya bashi nasara wato injina AA Sule a taron yau ma dukkansu mutanen da sun tsaya zaben nan sun amince sun yarda za su yi wa apc aiki ita ma honorable mary ewangulu wacce ta tsaya takarar sanata amma ba ta yi nasara ba ta ce ta haƙura kuma za ta goyi bayan wanda ya samu nasara ah, na ce gaba ɗayan mu da muna na wannan jami'an. su dawo su da mu yi aiki don mu ci nasara don ga baya fi baya in mun zauna muna kuka akan an cuce mu an cuce mu ko mun yi a cikin rayuwanka akwai wurin da zaka yi ciwo kuma akan neman panadol ka warke to ina ji wannan panadol kenan mun zo mu samu kwantar da zuciyar mu don hankali ya zo wuri daya mu yi aiki daya shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace taron ya yi tasiri to ganin irin rigingimu da suka taso da ƙura da suka tashi a lokacin wa'annan takarar fidda gwani sai muka ga tunda Allah ya samu jam'iyyar mu jihar Nasarawa na APC muna da kyakkyawan haɗin kai shi yasa muka je zaben nan har congress har convention ba tare da wani matsala ko damuwa ba to ba mu son wani damuwa ko matsala ya samu wanda zai kawo damuwa a cin nasarar fati shi yasa na kira duk wanda suka zamanto suke da ruwa da tsaki a tafiyar da aka yi na takarar fidda gwani su zo a samu a zauna a sasanta a yi taron haɗa kai a yafe ma juna irin kurakuran da aka samu da lafazozi da suka fito daga bakunanmu wurin gagan samun wannan mukami to wannan taro ya yi kyau kwarai-kwarai da don wanda aka kuntata musu an ba su haƙuri wanda suka yi nasara sun nuna sadaukar da kai da kuma nuna biyayya ga wanda ba samu ba kowa ya amince cewa abin da ya faru a manta da shi abin da ke gabanmu shine muke neman samun bukatan mu ya biya shine cin nasara kuma ba za mu samu cin nasara ba sai da haɗin kai da kuma yafe ma juna. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.